thank you ba wani ɓe kaga iskar da ake cewa iskar iska ɗan gaske kafa gangan gaske kai gashi ba kaga ɗan gaske wanda ya fi gasken gaske kaga wanda ake wa gangan gangan ga hannayensa ne kedu edin ma kayan zime kinan gashi yarinya ba ki ba ta fiya iya gidan na dau hannu kai kai kai ku tattara ku koma gidajen iyayen ku kasuwa kai gaske dan gaske dan dan gaske Sokoto, Okaya. gaske dan gaske da kike gani ke to yafi gasken gaske idan gangan ta gifto to gangan din ma nuna mata ake ita ba komai bace ba kuma in dai kuɗi ne rijiyoyi ne ta dam a gurinsa ki dubi filin nan ba su ɗan gaske abuja ɗan gaske kenan kin ga daga birnin tarayya tattaki muka taso game da yadda za a zo a karo da fuska ki zuciyar ta ya gani ta ce ta sa taki muna biyawa sai muka ce mu tsaya AYA dan takshin din nan da muka tsaya AYA sai sai muka ce to magani mu shiga a soko kai mace ka ko namiji duba dai da kyau ka gani ikama jatima ikama yan gari ya kuma ne 'ya'yan ya kuma bar matsatsaku tana tana kira da ya kwanawa Allahu akbar kare ko wannan shi ne zuwa ina yi ka fatan ka zo lafiya me tana magana na ji hamami nan fa baka ga masu kwasar wannan bane suka wuce hamamin su ne wannan ce kake kuran tata eh, yar gwal ba yar gwal ti ka nan ti ti ka ce baby be bi be bi dama wannan shine dan gaskiya kake shi ne muke ganin wanda motocin su suke yawo a cikin garin a so kwaro muka fiye yawo daga nan sai ga wambara kai kin kin yabo me baby

je wanka da sabulu sai kaya samu kaya masu kyautata wannan na jikin da biyu ɗari uku da hamsin da har gala ki je ki sai sabulu wanka ki sai makilin ki goge bakin ki je na wari. Ba ka mutu ba, durƙusawa da ba gajiyawa ba. nemi kaya masu kyau. Ya sai turare a dinga kwalliya kin hmm, ji yarinya. A'a turaren da za ta dinga amfani da shi. To, ta nemi fashion. Fashion, Allah sarki kai. Da an saba da fashion. abin da zan gaya miki dan ya faɗi gaskiya tun rarruka za ki siya masu tsada irin su shi wannan su shingul amama ta nemi mai sunanka ba. Kata nemi mai Amma ta sayi sabulu mai sunanka. Ta nemi dudu so. Ko kuma sha ba? Ai ana sai da Ka sa uku ki bani biyu ki ɗauki ɗaya. Eh. ka sa biyu in Ban gane ki kasa biyu ki bani ɗaya ba. To sai ma dare za a rama kura a niyyarta. Haba. ya haka ke fa kina tafiya kamar agwagwa duk kafafuwan ki hagu ne dan gaske haka dan gaske haka haka Me kika son waɗi min? Mun zaka tun da ka riya, kin ki cewa komai. In za ki batutuwan ƙwarai ki faɗa min, faɗa min duk abin da kika son waɗi. Haba Alhaji, wani irin hali ka sauya yanzu? Kawa wanda aka zuba wa wuta ga zuciya ta Komai na yi ba ni gwaninta sai ɓaci na ɗai kare. Abin ma ya bar kure ya kai har bisa gwadabe? A! Ah! Ni za ki wa ɗiban albarka kudu. wato kin fara shakar iskar birni ni za ki rinka faɗi ma wagga batutuwa to bari ki jiya wallahi tallahi ulu ki kiyayen duk kika sake bakin ki ya sake kubuta ga wagga batutuwa wallahi a radu sai na banna miki rai kin jiya salamu alaikum alaji tambayi fori na safina eh. in Allah ya so yadda in Allah ya so yadda duk abin da kaka bi ɗagarin ga wallahi kana samu gaskiya ta kawo wallahi ka kan biɗe shi wallahi gaskiya ta kawo wallahi kai ka kiran naira wallahi koda kana mahorki wallahi ka taho kwarai ta wallah wallahi wanga da kin ka gani wallahi unguwar su na dagaci wallahi kai na limami kuma kai ame mai unguwa wallahi wallahi gaskiya ta kawo alhaji kai na kaka kiran naira wallahi kana bisa gadon ka kana kwana wallahi ta ishe wallahi naira gidanta na wallah a ah, wallahi na san wallahi alhaji tambayi wallahi ne atilo kai a wallahi ne atilo wallahi daga kai wallahi ne na ne atilo alhaji Allah Allah shi ta taya ma Allah shi taya ma Allah shi taya ma Allah shi taya maka yaro samari alhaji tare kawarka wallahi tai ni abbalala wallahi ka dai abbalala ni abbalala wallahi balala ta dai dau wallahi ba gabi bana ni wallahi kai ba gabi na Allah shi toha ma asiri wallahi ya riha Allah shi toha ma asiri wallahi ya toha min asiri wallahi jakkaniya wagga wallahi jakkaniya wallahi Allah shi ma daga ci shi ku ni na hodi alaji yanzu ina matarka a mun kirari ba kai kari ba sai wani shawarakin banza ka kawa wallahi yaron gaya wallahi yaron gaya wacce mu zuciyata da batun kare kina hawa motar ga mutai in kai ki asibiti ko ku kin ji dama in kuma kin kiya sai na tai ga wacce zuciyata ka muradi ba ni hawa ka, tunda ba buraka motan yake ba ba ki shiga ba shiga motan na naka zuwa na hawa zan shiga ba ki shiga wa mota wallahi tahiya ta nukai ba wallahi tahiya ta nukai Ah, sahina wallahi ya kamata ga harkar ga wallahi ya kamata a karewa adinai a radon Allah ba alhaji ni ko me zan kulla a cikin raina wanda ya wuce kai ka san fa duk wanda ya sani to da kai sani haka ne kuma ko ambatan ka aka yi sai an haɗa da suna ko ba haka ba saboda tsaban tsananin son da nake maka ko bacci fa nake gaba ɗaya na rufe ido na kai nake gani amma kai baka damu da ni ba Ba sha ka canza mota ne ka bani da wancan motan yaran ya wurin shekara da <laughs> wallahi tallahi almajirin gidanmu zan bai ita ni na dinga yawo a gaba kawai kowa in ya ganni yana mun gori dama cewa aka yi ni na damu da kai ba kai ka damu da ni ba shi yasa kowa yake ta min dariya ka bani da wancan gwangwanin mota ka dibi sahiya wallahi wallahi kika yin kuka wallahi kina watsa min ta hita batun mota wallahi mota sabuwa ne ka sayi miki wallahi ne shi ki in dai batun mota ne na gode na gode alhaji su yanzu ka tabbatar min da kana suna kuma ni babu wanda zan aura su ka wallahi wallahi godiya ni kai kash kaga kuma gaskiya ni ba na son kishiya tabbatar ne rayuwar mu daga nan sai kai hita batun mata wallahi ta batunta wallahi wallahi batun ga sabon gida wallahi ni ka sai miki in sanya ki ciki wallahi masu aiki aikin ga wallahi ne ka ɗiban miki hatta abinci wallahi ga baki sun ka shi ki <laughs> ni ba ku haka nake nufi ba ni abin da nake nufi shine daga ni ba ƙari na fi son me rayuwar mu daga ni sai kai a ita batun amrinka bari in tai mota wallahi in ɗauko alƙalami wallahi warƙa in bashe ki ki ta min ni iya alhaji tambayi wallahi na saki kulu saki uku a'a ni in ka ɗauko ma sai dai ka rubuta da hannunka kar a ce ni na sa ka saki matarka eh dibi wallahi sahina wallahi burutun ga abban noma wallahi noma shi hana ni karatun ga na nisara to ba sai ka rubuta da ajimi ayya matsala an ka samu wallahi sahina wato ga makarantar allo malamin makarantanmu, wallahi da shi ka biya mana karatun ƙur'ani wallahi cikin makarantar ga muna karatu wallahi shi bigyan na ɗau dutse wallahi ni wace maka kai wallahi ko sallar nan da kika gani ka yin ta wallahi haka nan ga mutane naga suna yin sallah ni kai ba abin da ni sani a ciki amma tun da ba ki san kishiya wallahi jira in ta gida kina jin wadda an ka kare wallahi tsiya tsiya wallahi za ki ji au ni za ka yi wa gori na ba ƙauya nake kai fa daɗin abun abun da ya yi ne shi ya yi ka kuma daga yau tun da ka cika min ciki wallahi na daina bar maka duk abun da kai mun ramawa na kai diba wallahi wagga harkar ga wallahi wagga dama ga wallahi baki samun tagara wallahi ki tuna amrinki wallahi ba ni na bide ki ba tsoho na shi ya bide min ke wallahi na tai na tai kurmi rani ki tuna cewar wallahi tun muna da gidan laka nike zaune da ke wallahi ban shigowa gidan ga ina cikin dabdala wallahi in lamince kimin kimin wulakanci wallahi ban ban amincewa na sike ki saki wallahi ga hanya ne tambayi ni zaka wanga cin amana wallahi Allah ya samu Allah shi isa Allah ya isa ba sai yafe mu wallahi ni wallahi ni ma Allah shi isa mu ji haka gaba wallahi haka banza wannan haka haka bare ka ya so na ya Da, ai kafin ki fito samu zan gwangwaje. ke tafi tafi ku rasa gari ta da hmm. inda za ki zo maimakon ki tsaya a kofar gida harkar baran nan bawan Allah nan taimako sadidan iyaye kai da kai kafa da kafa ki shigo har cikin gidan mutum ki zo iya bacci salon ki razana ki a rubuta miki zanabi cikin kwando ɗin ni kuma bari zan yi sai kun zauna a bakin daula inda kuke bar da kuta farado tsakkiyar ta kan kafa boy sai dai a ji kasu so suna lukub lukub kuma in sake ki biya kar ya ki umuci billahi lazi ko ki sa kafa ki bata ki bar cikin gidan nan ko in tsike ki da mari Allah ka tsike ni da mari eh. ni za ka tsike da mari baka san matsayina a gidan nan ba ba ki wuce kai a na ba bari ka ji ni ka ga ya wannan ba to za ka sani ka gaya wannan magana karshen zama ka ya ƙare a kuma ba na buƙatar alfarmaki Allah ina wanda izo ya ce ma ina buƙatar alfarmaki sai na yanke ki da mari ni ka tsine wa albarka Allah ya in ban in ba wannan mara mutunci ne ni za ka tsine wa wace ce ko dan me wata yar tasha ce ta zo za ta yi mutane goga ni goga ta eh Lick down. Okay. Da. Ha'ila. Ha'ila. Sallallahu alaihi wasallam. Dan baba. Mom, inna lillahi wa inna ilaihi Dan baba dama shi yasa kace a raba maka gado, ka zo ka takura mani. A raba gadon ku. Aka raba gadon na dauka na baka. Ashe zuwa kai da huda ka dangane bariki kunne ka sa musu yarin su rika fantamawa a gari. Taka niki wuce, taka niki wuce. Taka ba. Ashe? Ashe? Ya san tambaye ka dan baba. wannan zankon da ka tara kamar zakara na menene eh, rayuwa yanzu kenan wannan rayuwa ha ha haka ake yin kai ba musulmi ba kenan ko kai ba kirista ba kai ba arni ba ko shi kenan ka tara wannan aski to ai da adabiyar bahaushe ba mu da wannan askin shi kenan ɗabi'a da zaka ke wai ma tsayan da ka dan baba kana sallah kuwa a dubi dai daraja annabi in ci daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan wannan wannan daga ganin shi bakin iyaye ne ya kawo maka shi cikin gidan nan tambayar ka nake kana sallah ba yi kai da kallon gaba su gaya maka ina jin sai zaka je unguwa ka ka dube ta amma ba dai ka gaida Allah ba in ci albarkacin annabi to barkaci dan baba daga yau na baka wata guda ka nemo yarinyar da za ka aura ka aure ta ka ji na gaya maka Zata ka mun kun shani. Kai ta gida mana. Mhm, ni tun da ka gaya kai mun wannan abin ko? Tun ni ba ka zuwa gudana. Ko? Kai ka zama uwar, ni kuma na zama yar. Na biyo karkaci. Bari in kai ki. Bari in kai ki nan ke da. Da kuwa ka za ka kai ni. Ka zage ta ne. Na zajuwa. Na zajuwa. Surutun ka ne ya tashe ni eh to da ya tashe ka ai ba ta ne ka taso ba kai ma ka ka zage ta ma zage ta Allah ya tsine maka albarka kai matsayin a bani mota ba to sai ka gaya min kawai na haƙura. Haba sahina, me abu ɓacin rai ga wagga batu, Wanda na ga makocina ya yi, a haka nika yi. Aman batu tsaye da shi ka rage ni, ki haɗa ni. wace rana shi ka dace na turo manya su zo kan wagga batu, amrina da ki. ni ina yi maka wani magana sannan kai kuma kana kamun wani magana daban awo za ka siya min motan kafin bikin ku ko kuwa awo in an haɗo lehanga cikin sabuwar mota ne ka sako shi shikenan sai a kawo lefan magani gani ba sai na yadda ba tukunna za a kawo lefan at a haba sahiya biba. ki min nasiha dinki fannin sai mata ta kudu in ban amure ki ba wallahi ni ka fadawa cikin garari wallahi ni ka fadawa cikin garari kada ki ɗauken ban san me nake ba mana ya za ki zo na sa miki injin mutane kawai za ki zo ki ce za ki ɗau mota kai haƙuri mana yanzu wallahi sauri nake zan je gurin biki kuma ba zan iya tafiya a ƙafa ba kai haƙuri don Allah gobe sai ka zo ka anshi kuɗin injin ka ba magana gyara kuɗin gyara na nake miki ba magana injin mutane da kika sa na ɗora miki shi nake miki magana ba za ki fitar da mutan nan ba sai kin ba su kuɗin su kai haƙuri ka kuma fi sabilillahi sai ka ce wa muka fara mu'amala wannan mana. wallahi zan kawo ma wallahi sai kin bani kuɗin zaki fitar da motar nan daga nan wallahi biki nake so a tafi kuma zan yi rana ka san goma zan yi tafiya a gaba kya ma san a me zaki dan gaske dan gaske wallahi zan baka wallahi ne wallahi ba za ki fitar da shi ba sai kin bani dan gaske dan gaske ko kuɗi kuna buga na ku ba wani zai ka ba kada ka ta kware kuwa faruwa ka ya gari haɗa wallahi mota ta ne na kawo gyara wurin shi to injina ne ya samu matsala sai na ce ɗaura min inji gobe da safe ya je za ga shi ne ku zai bani mota kai kai ina mota tana tana cikin gareji ka ba ta motar kai waye kai din da kake wannan magana ni uwa ka ce ni za ka kalla ka ce waye ni kai ka san ni kuwa dan gaske kenan ai kudin za ka cire ka ba sai in san kai din wani ne a ma shi kenan na mota da muka zo da ita a bata kawai karbi mu kai kuma ungo ɗau motar da muka zo da ita ɗaya akwai wani duka ba shi kudin injin za ka saya ka je ka saya sai ka cire injin ka ka je ka ɗauki mota ka ka kawo min ita har gida shi kenan ke ni kuma a sa a kawo min mota alhaji kar ka hawa daidai ta samu ko gyaran haka yake ka na ina sarkin mu mota kirawo shi kana ka je kangon nan ka ɗauko mu mota nan nan wajen kanukan rake kasa su kashi uku ki bani kashi biyu ki ɗau kashi ɗaya. ban gane ba billahi lazi in baki kasa ba za ta tashi da ke kasa kasa kasa iska kuma sai ma an rama kura ne ta rungunan karfe ba wani shege kaga mai kiris da dabora mai arna dubu musulmai goma tamar akwai kuɗi kuna buga na ku buga ku kashe ba wani shege na safi na ikon Allah in Allah da sai karo da gidan nan ka burge ni hawa kira ni. <laughs> Hello? No, baki fahimcan ba ne. Ba ina nufin a duk lokacin da nake son ganin ki sai kin kike son gani na sai na ganki bane. Ba haka bane. Ai kina da uzurruka. To amma ni abin da yake kona min rai wata biyu da haduwa kuma an fi amma ki ba da dama a zo gidan ku a magana aure kai me yasa ne magana ka in ka fara yanda ka san sai ka ce wani yaki to dan wata biyu menene wata biyu me aka aka wata biyu ka gafa yin aure a hannuna yake a lokacin da na ga dama zan yi kuma idan har na yin aure zan ma magana kuma ni zan sa ranar aure na hmm, me isa kike yawo da hankali na kaga kin san na son ki ba kaga ka san me nake so da kai yanzu na zo nan gurin ƙawata ne shelo ina tunanin da ke fi kika na a matsayin ƴar uwa a wajen ki da haka ne to amma sau da yawa nakan baki shawarwari ba kya ɗauka me yasa ka gani ko ka kwashe mu gaba ɗaya ka kwashe ni gaba ɗaya ka kai yarinyar nan sai wulaƙanci take mutane kamata ba mun ba ta mota ba ki fatina da ƙudurinki a zuciyanki na cewar kina da burin hawa babban mota ki bai cika ba sai da kika haɗu ɗan gaske duk tarin samarin nan da kike da su ba wanda ya kwara guda ɗaya da ya ɗauko ki na mota ya mallaka muke ci yau na ki sai haɗuwar ki da ɗan gaske haka ne safina yanzu dai zaɓi ya rage na shi dai mai kuɗi ko ba a so shi don Allah ba a so shi don abin hannunsa to na gode kawata zan tafi Idan kuma ta dawo ta gaishe ta. Shi kenan zan yi To da muka ɗauki mota muka bata kai ina me kake tunani tunda aka ɗauki ta aka bata an bata dan a siyo zuciyarta ne. Kakakin ta buku da tsari idanuwa zuciya ta baka dan ga samu alaikan aburin ta. Ka ce ba za a haka ba ai ta zakara muka yi sai mun kwakwalo suna hankali zai kwanta. Haka ne? Haka ne. A ah, to giwa na waiwaye ne. Mutumiyar yau za su shigo. su magajiya sun ce su shida ni uku kai uku abokin iskanci na baya guda uku yi yaya ne kai me ka to Allah baka ga wani wanda bai mai sallama da ni ba ni ne nan nake sallama ye ni ne nan ye na zo wajen wannan cikan ne waya kake siyarwa ko aksiri ba askir nake sayarwa kuma ba gyaran waya nake ba wani duka ne wani ne wani babban mutum ne hamshaki mai mutunci ike nema na a haka ka rena ni ne a a mara mutum mai mutuncin ɗauke ka haka Na na ka ka ko babban riga da ciki da hula ka kallai wannan kayan to wace irin shiga ce yana kenan kuma ba karamin mai kuɗi ne zai wannan shiga haka ba an nan ake sai da su ai to sai mun yi oda kaduna ko da wani ku kasuwan bacci eh. wajen yusuf gas nan ne ake ke kamun nonon wannan Allah sarki. Shi ya yake haɗu mana su. Duk wani gayen da yana so ya yi kwalabu sai ya haɗa da shi. Wato kai kai a gidan makwatan ma ina ta zubowa kai kai a haukan naka ma ba duka wani inda aka sa ake nan. To ya magana ta tsaya. A hakan? Ka hudu rai ko da wanau? Mm, komai ka ɗauke ni. Mahaukaci. A yaro. Ki waje. Ka kore ni. An kore ka sai ko faɗa maka mari. Ba ta kai ga mari. Jika jika. Ka ka ka. Dan dan ban Yaro. no ka cin min ni mutunci a a gidan ku ne shigo shigo shigo ba Allah ai sai ka ce da babbar magana ka zo yanzu me abin yi ka yarda ke ne ah, haba yanzu wayannan kayan ni da za ka dubutatawa da sai ka samo min irin su mi anko <gasps> kai ma za ka yi kwalaba wallahi zan yi dozin dozin inda zaka samu su sun fi kullum sai na saka su hands down Allah sarki ya eh? wannan ba ga uwa na ya fito ba a yo kai ka rufe ya ta zama taka na gaya maka in dai ni na haife ta abu ya kwanta ya zo na kan ne wannan to ba kuma to ka shirya ko baka in ka shirya ma na shirya da kai eh in baka shirya ba ma na shiryar da kai shikin ta zama taka ka bani Allah na ba ai amarya ba ta laifi abin da yake faruwa tun daga ranar biki akwai baki da zami daga kasashen waje ɗauki ba daɗe za a dinga yi da kuɗaɗe a kame hotel ɗin garin nan kaf sai an ga abin da ya naɗe gudu naɗe gaba ɗaya ke nan da aka alkur'an ba don komai ba don mai gida ya faranta miki ce za a yi baki manyan manyan kenan a'a za a yi su mangal su rahamaniya su atiku abubakar duk kin asamar ɗinsa ne za su zo gurin biki gaba ɗaya eh, kuma eh, shidimon bikin da za a yi a gurin in aka saki kiɗa ko mutum yana bacci sai ya tahi da rawa eh, ko Mm, mutum yana bacci sai ya tashi da rawa. Ai ta Michael Jansi za in a kabari ka ci aka kiɗan dandi to sai ka ji ka fito kana hanwan miƙewa za ka yi. Amin amin amin. Wani na waga. Me? Wallahi ni na haɗi. Alhaji na wallahi sai duk fati ya mutu da ku. Wallahi sai duk fati ya mutu da ku. Tun da mahaukaci kake wallahi. Ashe ke an mace mana? Wai ba an ce an kulle asibitin mahaukata nan wannan bane ne. Ka sani ko an buɗe sabo? Awo. Wallahi kin ci amana ta wallah. Ni kai kai wani irin mutum ne? Na tattan mutum, kwala tattan mutum, Nina! ba a saka ka tafi mana. Nina kin ka cuta ma, wallahi kin cuta, wallahi kin cuta min. wallahi kin ci amana ta ke kin wallahi ke kin kasa ni saki mai daki na wallahi kin cuta ni to awon iya ne kai wallahi ki ai shawara ki ne wani wani na shawara ki ni a shawara ki a to kai awon iya ne kin wallahi bakin ja ki a wallahi shi kayya asha asha asha ya isa lokaci ya yi masoya magana ta jiki Allah masani madaukaki ya ɗaukaka mai gidana Allah ya ƙaro arziki da dukiya mai albarka Allah ya ƙara miki lafiya bari baki farin banza ba suka yi madogaran gishiri kutukutu, kuta bugun ice baki ci bakin tarnake da hayaki kashin buri-buri, ƙawanya-ƙawanya. yara sun gani suna waso su manya sun gani suna da kawawa kin ga mamman dan mai riga sanin sa ba sanin halin sa wanda bai san sa ba ya cuci ko da aka ce masa kutu kutu yake tabbatar ya ga dan mai amuni osu na ganin rigim jaka ka tabbata kan fiyata kan <laughs> aqui. Ufa, não, não, vai ser cachorro, galera. Yaɗi. Yawwa. Zo. Zo. Rankin daɗe. Ina ganta a Nishaɗi. Yawwa. Tana. Walwala. ka sa ka za gidan komai ba ba na so ta yi komai a nan gidan tsinke ba na so ta taba ba ni za ta taba na biyu guji ɓacin ran ta ran ta ɓaci kafin in dawo ki ɗebe ki gida gane magana ta ko ke atika abinda alaji yake so ta da duk inda shaɗe take duk inda shaɗe ta ki kamo ta ki tabbatar kin kammala abincin gidan nan san wata sakuwar da fadaka a aka mata man cinyar kaza ko cinyar sa ko haɓar kada yes sarkin yaƙi sarkin yaƙi na biyu ke sarkin yaƙi na uku kira uku alheri ya same ni nima in Allah ya da an gani kai kuma mm, yawa yin da muke da kai da yin yin zu da bambanci ko mashi shago na na kama ma a waje kafin a samu uwarkan na siya a duka a tuka ba ma ba kai a duka eh. kashi ko a samu ma almajira irinka ka a haɗa ku tana bara tana bara tana kula da gida in eh, ma gwamna na hana bara in kuma kana so in mutu ataka ataka Ai! Ina da zafi wani zafi wani zafi wani irin kwayan aljanna ko kaɗan ne. <laughs> Sarkin ya ike ni. Na'am. Ni ko in tambaye ka mana. Na cin ki hajiya ta. Ya sunan ka na gaske yake? To sunana akan suna na sai da larabawa da turawa suka fasa makogalansu wurin kalmasawa su faɗa. Asalin sunana shine ake sa Muhammad Da kuma ki iya Khalid ibn al-Mas'ud al-Shaqut al-Matquq kalma suna fil kitakaddal ta'ali ma fi tukurun shinkafa hada al-hamma Ahmad yata ta kace zaka koya min larabci ke da to tarihi ya nuna cewar kin san ni ba dan kasar nan bane garin shan nono na magashiya wabud sai ta doke baki ne tana dokewa ka ce sai an watso da wannan kasa ina zuwa abin da na fara karo da shi shine tuwo ya mai da ni baki balarabe ne ne usul tulitul batil sariyatul ya taban ma'atul tamamin makasudan filike hatta alhamad amma amadu to shi kuma ya sunan gogan yake na ga yau a faɗi wannan gobe a faɗi wannan yaya gaskiyan sunan shi yake hmm. asalinsa ɗan ƙauyen damasar hmm, damasar ƙauyen damasar ɗan uwan hajiya ɓangaci ɓatar ne kuma sunan da aka fi kiransa da shi tukur tukur tukur tukur ana ta dauke ba daɗi wal usul lugunsu ya ce a yi wanka a gyara wa tura ta rijiya ta ba ta ɗebo rijiya gaba dubu aka ba ha kai ka ka bakin banza mun mutum banza kai ne mai cewa da wani kare babare ba za mu zubin kunkuru kai ne balarabe balarabe ne na fi dan kwairan ta ba kyau kin san sunan shi wannan mummunan mara kyan gani tun tunda aka shimfiɗa tunda aka aka aka yanka flotin dariya har kamowa yanzu dariya ta rayu ba balarabe bai taɓa ratsa don haka ba za ki taɓa ganin wani mai haske a dariya ba kuma kin san sunansa Haladu Gurgu ina da wasti wasti na wan na sha maka arabi wallahi ban ci kasuwa barin ha ba ta faɗo min wallahi na faɗi ma tun da amincin amana wallahi an yi almenta sai an bido an dawo min da motar da na bashe ta wallahi ka jiya ka sha wa kanka arabi amma kai baka isa ka riba kina ka sha min arabi ba ina na sakwato sa'in za zaka sayo wannan yarinya mota ka nemi shawara ta ban fata maganin ka ba to ta inda aka hau fita na yake sauka at haka kawo faɗi wallahi sai na tai wallahi na bi inda ta arme wallahi na ya mutse musu rayuwa kajiya wallahi ne na faɗi gona aiki ke inda mun banda ma tsiya da neman talauci ina me abin to a gurin nan gandar gandar haka wani zai baka je mutunta ya fi ka mai wannan wannan wannan ya gandar gandar yanzu dan mun da wurin kama ta haka da a gaskiya takatayya ta yi haɗa girki ta iya wa yarinya tana da tana da ƙoƙari sosai kuma tana da hankali ke dai gaskiya ne na gaji da cin naman kasa wallahi ina so kawai in ka canji mai sauƙi Daman ke ce ba kya son naman dabbobi, kin fi son naman tsuntsaye don haka ke na dage da kawo irin wa'annan nama. Amma ko yanzu ki so mai sarki ne wani. Kwanaki ba ka fara kawo salwa da naman su ba ni gaskiya su ke son ci. Ina gama zan tashin jin da mutu da su. Kwanaki kafin mai aure ba motocinka guda goma sha biyu ba ne? Tunda na zo gidan nan ban gansu ba, sai wanda ka bani kawai muke hawa da ni daga ina sauran suke. Oh! Sauran motoci? Ba wani abu ne na ya sa na ɗaya su daga nan ba, kin gane? Saboda na sun cushe gidan ne, kuma ba na son su. datti yawa a gida ne sa na ɗebe su na kai su wani kango can jikin gidan su gadi na tara su a can amma ko yanzu kike so a dawo da su sai a dawo da su na sauƙi ne a basu a in ina da buƙatan hawa sai in ga sarkin ya isa ya ɗauko ya kawo min saboda kar su cushe min gida na fi son gidan ya yi fili ya yi kyau Ye haƙuri. wala ni ba zan iya ciwo ba rukun mun Sa madara. An gudu gowa da. Sa ban bita. Sa sa sa si kauri. Wannan irin kurawa. Rayuwa kenan, rayuwa kenan. Ba daɗi wallahi. Wannan abu zai riƙe min ciki ba. Ba kaza ba ɗawinsa. daman ita duniya ta ɗan sama da ce mai hawa mai sauka haka Allah yake da rayuwarsa ki haƙuri <laughs> ni wallahi ka je ka nemo kaza dan <laughs> wake ma ina zuwa da tuwon dawa ni wallahi ba zan yi ce ba <laughs> kaza nake so ni kaza ni ma sai da gano ta hannun wani ko yana kiwon su ko ya saya zai ci shi wannan ma wata ran ba za ki samu ba da da ba ba kin ci ɗawusuwa kin ci kaji kin ci mai ma baki ci ba Allah ne yanzu wannan abu yaushe zai rike min wannan ya kuyi shekaranki kullum gaba suke ke zuba kin tsufa ba da yarinya ce ke wallahi ba zan iya ci ba za ki ci rogo me rogo kuma kanin kanin doya ne kanin doya ni wallahi kaza ne Allah me yanda ya so kai an an an an sace mota ban gane ba ban gane an sace mu mota ba garin yaya mun dawo sayayya mun dawo wajen mu mota na ce ɗauke min da ka ajiye kai wa man kaddar lahu kan kadarihi in ka yadda da kaddara sai Allah ya amince da kai dakata bacci kake aka sace mota ko kuma da kanta ta yi ta tafi an yanka zabin da kaji fitowar mu ke da wuya sai na ga guguwa ni na yi zaton ma duk mutane ne suke wannan rufe min baki na ce ka rufe min baki ba yana da kwangon motoci ba kwarai sai ka je ka ɗauko mota da raina yake so. A ina. Don ka san ba zan dinga sa kafa na ina tafiya a kafa ba kowa yana gani na. Wane kango? Kango a bakin shi nake jin tarihin sani ban san kangon ba. An yi gi gi ne ba zan iya ana